Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da ɗaya da ishirin da biyar. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Za kuma iya jin mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. sannan kuma za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan hausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Yau talata 20 ga watan Yuni na shekarar 2017 da farko ga kanin labarai. Australia ta ba da sanarwar dakatar da har-harin da mayakanta na sama suke kawa a ƙasar Syria na wani lokaci. shaidu da kuma jama'ai a mogadishu sun ce wani harin bam na kuna bakin wake da aka ɓoye cikin mota ya kashe mutane akalla goma ya raunata wasu sha takwas mahaifan otto wambia ɗalibin kwalejin nan ba amurki da ya mutu ran litinin bayan da aka tsare shi a koriya ta arewa sun faɗa cikin wata sanarwa cewar ya cimma burinsu na dawowa gida A shirin namu na yanzu za ku ji cewa yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don tunawa da 'yan gudun hijira a faɗin duniya. Wasu 'yan gudun hijira a yankin arewa maso gabashin Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu. Bayan haka za ku ji cewa al'ummar wato al'amura sun fara komawa daidai a garin Gyambu da ke jihar Taraba biyo bayan wani rikici da aka yi wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane uku. Za kuma ku ji cewa wani kwamitin wutar lantarki ya tattauna akan batun samar da wutar lantarki da kuma biyan kuɗin wutar lantarkin. Muna kuma ɗauke da nasihar Ramadan. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda Sarfila Hashim Gumar ya shirya zai kuma gabatar, amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Australia ta bayar da sanarwa yau talata cewar za ta dakatar da hare-haren da mayakanta na sama suke kaiwa ƙasar Siriya na wani lokaci. Wani matakin yana zuwa kwanaki kaɗan bayan da wani jirgin saman yakin Amurka ya harba wani jirgin saman yakin Siriya abinda ya sa har kawar Siriya ɗin wato ƙasar Rasha ta ce daga yanzu za ta ɗauki duk wani jirgin saman yaƙi na ƙasashen ƙawancen da Amurka take jagoranci a zaman na abokan gaba a samaniyar Siriya. Australia tana cikin ƙasashen ƙawancen da suka fara kai hare-hare daga sama kan mayakan Daesh ko ISIS cikin Siriya a watan Satumbar 2014. wata sanarwa daga ma'aikatar tsaro ta australia ta ce za ta nazarci yanayin samaniyar syria ta kuma yanke shawara kan abin da za ta yi a nan gaba australia ta ce za ta ci gaba da kai hare-hare ta sama a makwabciyar syria wato iraki a jiya litinin amurka ta mai da martani daga kausa har shiga wannan barazana ta rasha kakakin fadar white house sean spicer ya ce amurka za ta yi duk abin da za ta iya domin kare muradunta. Makaddashin ministan harkokin wajen Rasha Sergei Rabkov ya bayyana harbo jirgin sama yaƙi na ƙasar Siriya a zaman matakin nuna fin ƙarfi. Shaidu da kuma jami'ai a magadishu babban birnin Somalia, sun ce wani harin bom na kunar bakin wake da aka ɓoye cikin mota ya kashe mutane aƙalla goma ya kuma raunata wasu su goma sha takwas. Ƙungiyar 'yan tsagera ta Alshabab ta ɗauki alhakin kai wannan harin na yau talata da aka kai akan wani ginin gwamnati a gundumar wadajir ta babban birnin. Wata ƙaramar bas da aka shaƙe ta da bam ta kara da wannan ginin da misalin karfe ɗaya saura minti ishirin na rana agogon ƙasar a yau talata, a yayin da wasu matasa da mata 'yan raji suke yin wani taro a ciki. shaidu suka ce direban ya banke kofar shiga gina sannan ya tayar da wannan bam ɗin mai ƙarfin gaske daga cikin waɗanda suka ji rauni har da kwamishinan gundumar omar abdullahi hassan da shugabar ƙungiyar mata da shugaban ƙungiyar matasan da kuma sakataren gundumar masu aikin ceto na amfani da motocin buldoza a ƙoƙarin samo waɗanda suke rai da kuma gawarwaki kada a sha'afa da cewar labaran duniya suna zuwa muku daga sashen hausa na murya amurka a washington dc mahaifan otu wambia ɗaliban kwalejin nan ba amurka da ya mutu ran litinin bayan da aka tsare shi a koriya ta arewa har na tsawon kusan shekara ɗaya da rabi sun faɗa wata sanarwa cewa ya cimma burin na dawowa gida kuma ya samu nutsuwa jim kaɗan kafin ya mutu shugaba donald trump a jiya litinin ya aike wa da iyalansa sakon ta'aziyya yana mai cewa abu mafi alhini shine iyaye su rasa ɗansu yayin da yake ganiyar ƙuruciyarsa Trump ya kuma kira gwamnatin Koriya ta Arewa a matsayin mara imani inda ya kara da cewa wannan lamari ya kara masa kaimin mayar da hankali wajen ganin irin wannan abin alhini bai sake abu kuwa a hannun gwamnatocin da ba su mai da ran bil'adama a matsayin komi ba. jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya Nikki hali ta faɗa cewa mutuwar wambiya za su ci gaba da tunatar da su kan muguwar gwamnati irin ta koriya ta arewa A yau Talata masu kada kura a jihar Georgia da ke kudancin nan Amurka suna zaben sabon dan majalisar wakilai a wani zaɓe na musamman da ka iya zama zakaran gwajin dafi ga 'yan jam'iyyar eh, Republican a ƙarƙashin mulkin shugaba Trump yayin kuma da jam'iyyar ke ƙoƙarin ganin ta ci gaba da zama mai rinjaye a majalisar. Irin maƙudan kuɗaɗen da jam'iyyun Republican da na Democrat suka kashe a wannan zaben ya yi nuni da irin mahimmancin zaben. inda aka kashe sama da dala miliyan hamsin adadin kuɗin da ya fi kowanne yawa a tarihin zaben majalisar wakilai a amurka ɗan takarar jam'iyyar democrat john ossoff mai shekaru talatin wanda a da tsohon ma'aikaci ne a majalisar ya kasance yana wannan takarar a karan farko wanda a zaben watan afrilu na farko ya samu nasara amma kuma ya gaza samun adadin kuri'un da ake bukata. abokiyar hamayyarsa karen handel mai shekaru 55 ta taɓa riƙe mukamin sakatariyar gwamnatin jihar ta georgia duk wanda ya lashe wannan zaben shi zai maye gurbin tom price ɗan republican ɗin da ya lashe zaben da wato da rata kashi 23 a watan nuwamba gabanin shugaba trump ya naɗa shi a matsayin wanda zai jagoranci ma'aikatan lafiya da harkokin jama'a na yau da kullum. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Najeriya na cikin kasashen da ke fama da 'yan gudun hijira a duniya sakamakon rikicin Boko Haram da ya shafi yankin arewa maso gabashin kasar. Mata da yara su ne waɗanda wannan rikicin ya fi shafa a wannan yankin na arewa maso gabashin kasar. Haruna Dauda biyu ya aiko mana da wannan rahoton. a yau dai ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware a matsayin ranar tunawa da 'yan gudun hijira a faɗin duniya baki ɗaya jihar borno bana na ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da 'yan gudun hijira wadda kuwa rana mai kamar ta yau babu mutum guda da zai gaya maka adadin 'yan gudun hijira da ake da su a faɗin jihar to ko me waɗannan 'yan gudun hijira da suka samu mafaka a faɗin jihar ke cewa ne sunana bintu ibrahim daga daji ka zo ke mama daga malakal gama bama daga bama ko watan ku nawa nan wata mu shekara mu biyu da wani abu shekara shekara kusan shekara mu uku kuna nan muna nan eh fa yana guda biyar suke na duk kuna nan tare muna nan tare amma ba uban su eh. uban aka kashe shi an kashe shi ba an kashe shi ba ke daukan nauyin yayin naki anan ni ne na dauka nauyin su ko na kuke samun taimako da abin da za ku ci ganin cewa ba mahaifinsu kasuwa nake mm. ina dan jijiya kasuwanci me kenan kasuwanci su alele ne su garau garau ne nake sayarwa yana isan ku wajen biyan bukata haka eh alhamdulillah mun gode to Allah ya taimaka eh, sunan ki ya gana Muhammad ya gana Muhammad daga nake kika zo ba ma ko yaran ki anan ke ma eh guda biyar ne yanzu eh, baban su ba babu bai zo ba bai zo ba amma yana eh. nan da rai Ah, ban sani ba eh, eh ban shekaran biyu da wani ba da eh. mahaifin su yake ba eh. kuna nan bayan da rai ta tabi ah, ta fita mm, yanzu makaranta ba yaran ki suna yi eh suna yi ke biya musu kudin makaranta a a sai kyauta ne suna yi ake musu ko eh Allah ya taimaka amin ya suna malami. muktar modu daga ina ka zo babana daga na kandiga da aulari tun yaushe kana wannan camp din a tun shekara mu biyu fa shekara biyu ko eh. na kamar ƴaƴanka fa da matarka suna ina a nan yanzu ƴaƴanka nawa nan ƴaƴana guda fudu duk kana tare da su a nan insha Allah matarka fa matar na guda biyu to lokacin da kake ba me kake yi da kake kwandaga me kake yi kan daga wannan kabari bari maganar su amma kan daga wannan da su sojoji wannan su rike wala alhamdulillah na gode su da su eh haka ne yaran ka suna makaranta eh suna makaranta wa ke biya musu makaranta a a yanzu ba su biya anan nan ne ko suna karanta eh, eh to Allah ya taimaka amsu amin honorable usman muhammad dukure shine mataimakin gwamnan jihar borno kuma shugaban kwamitin da gwamnatin jihar ta kafa don kula da waɗannan 'yan gudun hijira wanda ya wa gidan rediyon murya Amurka jawabi kan matsayin 'yan gudun hijiran a watannin baya. Gama abin da ke cewa. Gaskiya batun a gudun hijira yanayin da karke su a camp da yadda ake ciyar da su na da da na yanzu ya akwai bambanci da za a yi musu abincin gaba daya a waje daya da muka samu haka din ba zai yiwu ba din ko da yaushe kwamfani yana yawa sun ce abinci yana karkatarwa sun ce kuma abincin ba ishe su shine kuma Allah ya taimake mu mu samu basira ku bari mu gwada wani hanyar da mai mafita mun zo muka bi kam kam muka yi musu rajista bisa ga iyali da muka yi haka a yanzu da nake magana din mun samu saukin sa yadda ake mana kama koka ko da yaushe din babu don za mu bada abincin ma kowane na ci da mutanen sa wata wata ne kuma masu taimaka mana suna kawo nasu yanzu kowa yana sai kuma garruwan sa mai girma gwamna kuma yana kan kwatanarin sa wanda kafin mutane su koma din masu mu gyara dubban yan gudun hijira da ke samun mafaka a sansanonin da ke cikin birnin maiduguri dai mafi yawan su mata ne da ƙananan yara yayin da wasu su ba san inda mazajen suke ba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya da Haruna Dauda biyu. To a mu na daren yau za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan ta yaya za a iya magance abubuwan da ka sa mutane zama 'yan gudun hijira musamman ma masu tsallaka iyaka zuwa wasu ƙasashen. kwanaki biyu bayan rikicin da ya auku a garin gyambo a jihar taraba wato a jihar taraba harkoki sun fara komawa daidai bayan da aka baza jami'an tsaro a ko'ina a fadin jihar wakilin sashen hausa ibrahim abdulaziz ya aiko mana da wannan rahoton da ma yake tabbatar da kwanciyar hankalin da aka samu a yanzu kakakin rundunar 'yan sandan jihar taraban asp david misal ya ko tabbatar da mutuwar mutane uku yayin da wasu kuma ke kwanciya a asibiti biyu bayan raunukan da aka yi musu ya lafa ku don tun jiya har zuwa kawo yanzu ba mu sake samun wani mummunan bayani bayanai ba kuma har yanzu jami'an tsaron mu suna nan duka kowa ya koma gidajensa kamar mutane nawa aka kama Eh, a yanzu dai aka munna da mutane a wajenmu wanda sun kai biyar wanda da mun tuntune muna bincike a kansu ta dalilin waɗannan faruwar waɗannan abubuwa. To kaman a rayuka kuma fa? E mu yanzu dai kawo yanzu mun tabbatar da mutum uku wanda suka rasa rayukansu zuwa war haka. Muna da mun samu mutane sun kai shida wanda aka kwantar da su a asibiti. Shi ma dai gwamnan jihar Taraba a Dariyar Disan Isiyaku wanda ya nuna ɓacin ransa game da sabon tashin hankalin da ya auku a yankin na Mambila ya ko bukaci al'umman yankin nema da ake mai da wuka cikin kube. Gwamna wanda ke magana ta bakin hadiminsa ta fuskaci harkokin yada labarai Mr. Silvanus Giwa ya ma bukaci waɗanda suka gudu zuwa ƙasar Kamaru da su yi hakuri su komo tunda yanzu ko an baza jami'an tsaro a yankin. Yanzu dai an tura jami'an tsaro yanzu kam ba hankali ya kwanta. Allah yadda da zai faru. To sai dai kuma yanda ma hankula ke kwantawa a garin Guroji da kuma Gembu da alamun fa har yanzu akwai wasu yankunan wuraren da ake kai harin sarika noge kamar yadda dan majalisar dokokin jihar mai wakiltar mazaɓar goroje barista muhammad bashir bafe ke cewa eh, har yanzu dai ana ta sare-saren shanu a daji har yanzu muna nan muna running round mu ga jami'an tsaro an tura su je su dudduba a hana masu zuwa su sare shanun nan a dabbobi kan ba a kirgawa sun fi dubu wanda aka sare yanzu akwai wani mutum ɗaya ma wanda na yi magana da shi ya ce a wuraren su kawai shanu sun fi ɗari uku suna kwance jiya da yamma. To kama asarar rayuka na ɗan adam kuma fa? Eh, rayuka dai wanda aka tabbatar yanzu dai mutane uku ne. Wannan rikici da ya biyo bayan ingiza wasu matasan mambila ne da ake zargin wani ɗan siyasa a yankin yayi na hana jami'an tsaro kamun wasu da ake zargin su ke kitsa tashe tashi hankula da ke faruwa a yankin. To wai mai shugabanni ke cewa hai layo dai ga ɗan majalisar dokokin jihar. Wannan dai ba faɗan ƙabilanci siyasi ba ne faɗan siyasa ne don akwai mambiloli da ba su son wannan akwai fulani da ba su son wannan to amma akwai wasu ɗan ƙalilan wanda suke ingizawa suna yi don a yi ban san wani buri suke so su cimma ba to amma har yanzu dai muna nan muna ɗan zama dai tarurruka mu gani mu ga yadda za mu wayar da kan mutane su daina irin wannan eh, jahilci ne ko a zamanin jahilci ba a yin irin wannan inda mutane suka bata suna wani abu daban inda ake zuwa a kashe-kashe da barnan dukiya daban. Kawo yanzu fiye da mutum dubu goma ne ma ke gudun hijira inda wasu ma suka ketara zuwa kasar Kamaru yayin da ko fiye da shanu dubu biyar aka ce sun bace. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. Gwamnatin Najeriya ta yi alkawarin samarwa a 'yan kasar mita wutar lantarki miliyan uku a cewar ministan ayyuka da gidaje da kuma wutar lantarki dai Fashola. Sai dai a yayin da ministan ke ya ikirarin majalisar wakilan tarayya ta tattauna a kan batun samar da wuta da kuma biyan kuɗin wutar. Wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad na da ƙarin bayani. a hira ta da dan kwamitin wutar lantarki a majalisar wakilai mai wakiltar mazaɓar yamal ba daga jihar gombe rabul yunusa ahmed abubakar ya ce an yi zama ta haɗaka na mambobin kwamitin daga majalisar dattawa da kuma ta wakilai kan batun wutar lantarki samar da shi da raba shi da ma batun biyan kuɗaɗen wutan kwamitinmu da na reps da na senet muka kira stakeholders meeting wannan kan na fawa na lantarki da an yi wannan taro a hilton kuma majalisa ne kwamitinmu nan ne mu ne muka kira su da su 'yan janko masu generation da masu transmission da masu disco duka shi yasa za ka gani har na yi ƙuduri ma a majalisa na cewa ya kamata ne a yanzu hukumar da aka fi sani da nepa disco kenan a yanzu masu bilin cewa ma su saka mitocinsu wa mutane su sa shi kyauta yana daga cikin kudirin ka duba cikin kundin takardar abubuwan da na yi yana da ne kuma ya samu goyon bayan majalisa saboda haka yanzu enforcement ne mitocin nan da ake ca sai ka biya mita dubu ashirin dubu talatin dubu hamsin a saka maka shi kyauta so su da suke mallakan su ne to su samu mu shi kyauta mu ba za mu taba ba su dai bani wuta ya shiga ta mita su zo su duba na sha wuta kaza su kamun bil dina mu kuma na biya amma mitan da aka yi mun makala ma yan Najeriya wannan kawai gaskiya akwai inda kasa wato jihohin da aka yi bore ma a kan wannan faɗi kanka tsaye sun je Indiya da chinese ana na boge yanzu a nan akwai kamfanin yin mita a najeriya a nan Zariya ma a arewa akwai a kudanci dokan da muka basu yanzu ba ma son wani mita na ƙasar waje a nan za a yi shi a najeriya ko mai inganci to ga misali waɗanda suke da irin waɗannan mitar ya za a yi da su kenan za a zo a mayar musu a cire wannan a mayar wannan akwai national electricity regulation commission da aka fi sani ek mun ba su doka sun kawo dokoki mun tsara musu duk in disco da bai yi ba za a caje shi yanzu kai disco ma yanzu idan janko generation company suka baka lantarki na biliyan uku idan ba ka raba biliyan ukun nan ba za a caje ka ma ta yada ku tabbatar da ko sun bayar ko ba su bayar ba a yanzu magana da nake maka akwai disco disco dewa da aka aka ci taron su haka ma irin wannan yanzu kai bari ma ne amfani da wannan kafa malam abdulwahabu ku gaya wa jama'a ko idan yau nepa ta kawo maka wani estimated bill wanda kawai kindaya kawai na fita hankali za su yi wallahi in ba hankalinka bai kwanta ba kada ka biya su ka je akwai complaint center da muka sa nec ta yi a state state su ma disko mun saka ka rubuta complaint ka ce ba ka je da wannan bill din ba kawai abin da za ka yi ka biya abin da ranka ya kwanta amma kada ka kuskura a kawo maka bill wata ya zo baka biya ko kobo ba idan an kama dubu ashirin hankalinka bai kwanta da dubu ashirin ba kai kana ga dubu goma ne ka ci to ka biya dubu goma fi babu wanda zai yanke maka wuta za a zo a duba in ma ta kai ka abin da muke kira los sabe a ga kettle ɗin wuta tibinka air condition ɗinka ka, a gida za a yi abin da ke los sabe in an gano abin da kake sha bai kai dubu goma ba to kayi ajiya idan aka samu dubu goma sha biyar ne bai kai ashirin ba to ne za a kawo kai kuma sai ka ɗora to wannan kenan abinda nake nufi ba wai ka ki biya ba ka biya abinda hankalinka ya kwanta kafin kuma a gama bincike su kuma hakkinsu ne in za su shekara goma su ma bincike ba dubu goma goma na za ka yi ta biya. Yohan Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Madalla a gaida Abdulwahab Muhammad yanzu kuma ga nazihar Ramadan. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وبنجي مدوككين سركي يا سوكد قرآني أدرن دائما تسونا ليلة القدر والنندري مي جرما والنندري ني وبنجي يتبتت cewa a cikin watan Ramadana yake kasan kai matukan an amfani da eh, alkhairin da ke cikin wannan dare wallahi amfani da alkhairi wanda ke cikin wannan dare in mutum ya saya yayi ibada a ciki kaman wannan yayi ibada ne wata dubu daya a cikin rayuwansa mala'iku ko za su sauko da mala'ikan jibril tare da su da izinin ubangiji wanda yake yana tabbatar da kaddara na mutuwa ne na rayuwa ne na arziki ne na haifuwa ne yana tabbatar da shi aminci ne kawai wannan daren har garin Allah ya waye ahal alfijiri ta bullo jama'a wannan dare yana cikin kwana goma ta karshe na watan Ramadan ubangijin Allah ka sa mu dace da shi ka sa mu saya mu yi ibada a ciki Sheikh Muhammad Ridwan Muhammad Kudiba wasa ba limamin Hausawa tafu Ghana yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogon mu na cewa karfe 11 da minti 21 yanzu kuma ga mu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Shirin noma na wannan makon zai yi dubi ne game da fasahar jinkau da ke ci gaba da karbuwa a ƙasashen duniya. Ana amfani da fasahar jinkau wajen noman lemar kwaɗi da aka fi sani da mushroom a turance. Domin fahimtar amfanin lemar kwaɗo ga rayuwar ɗan adam da ya sa har aka fara nomanta, na tattauna da Ibrahim Lawandi Datti mai bincike a jami'ar ayyukan gona da gandun daji ta Fujian da ke ƙasar China. inda na fara tambayarsa menene amfanin lemar kwaɗo. Ta lemar kwaɗo abaci ne amfani ga rayuwar ɗan adam musamman ta ɓangare guda biyu. Na farko ita lemar kwaɗo tana da ɗauke da protein. To sinadaran gina jiki kenan. Eh sinadaran gina jiki wanda idan ka sabalta shi da wasu tsirrai haka. Kuma bai ɗauke da fat. Wato fat kitse kenan? Kitse eh, idan ka kabalta shi kuma da nama kenan wanda yana maganin hawan jini ciwon siga da kuma kansa kuma yana kara karfin garkuwar jiki Mal Ibrahim kafin mu nisa ka ce lemar kwaɗo tana magunguna a jikin ɗan adam. To sai dai kuma mukan ji an ce akwai masu guba. Shin haka ne? Wato haka ne. Eh, lemar kwaɗo kashi uku Akwai wacce ake ci wato ake amfani da ita abinci kamar irin mutane marasa ƙarfi da sukan ba sa iya samun nama cikin abinci sukan misalta ko sukan musanya nama a cikin abincinsu da shi lemar kwaɗo shi sa wani lokacin ma kaji ana kamar ana musu fassara cewar naman kaza mm. eh, akwai wanda yake magani wato bangaren magani kenan akwai kuma wanda yake guba ne Mm. Wato shi mai guban ba a taɓa shi ba a yin komai da shi kenan. Ai taɓa shi taba shi ma masifa yake zama wa mutum domin yana kisa. To ya taya mutane za su bambance tsakanin mai guba da kuma wanda ake ci da kuma wanda yake maganin. Yawwa to shi wanda yake magani kana ganin shi za ka iya gane shi domin yana da kauri yana da launi kamar ja hakan wato kamar ruwan kofi. Mm. shi kuma akasari wanda ake ci za a gan su farare ne wasu masu ruwan ƙasa da makamantansu su wanda ake ci din suna kama da wanda ya zanto cewar na guba din shi yasa mukan ba da shawara ba kowane mushroom ne da gani za a ɗauka a yi amfani da shi idan ba manoma bane wanda aka yi da su suka ba wa mutum cewar wannan mushroom din ana ci. Wato baka ba da shawara ba mutum ya je don saboda ya an ce yana magani ya je shi bayan gida ko ya je wani guri ya ɗauka yana ganin shi ce ai na ji labarin cewar yana magani ko yana ƙara sinadaran gina jiki bari na ɗauka na ci eh, wato baka ba da shawara ga mutane su yi haka kenan. Ba na ba da shawarar haka domin yana da haɗarin gaske. To ta za a yi samu mai kyan wanda za su yi amfani da shi. Yanzu abin da muke ta ƙoƙari kenan muna ta wayar da kan al'umma kuma muna ƙara training ɗin al'umma muna rarraba musu shi irin sperm ɗin mushroom ɗin wanda za su iya nomawa don al'umma su amfana da shi. Jami'ar da kake tana China kuma a China kuke. Shin wannan abin ya za a iya shigo kasashe irin su Najeriya, Nijar, yammacin Afirka ko nahiyar Afirka baki ɗaya? Wato yanzu muna ta ƙoƙarin yin kwasa-kwasai na training ɗan al'umma kamar da kasashe masu tasowa yanzu hakan nan muna kan wani tirenin ɗin inda mun ɗibo akwai malamai daga jami'ar ahmadu bello da ke zaria akwai manoma daga jihar plateau da jihar bauchi waɗanda yanzu hakan nan suna cikin garin china suna karɓar horarwa a kan shi noman lemar kwaɗon nan domin muna so mu ga abin ya watsu a cikin ƙasashen afirka hakan nan akwai mutane daga nan Nijar da ƙasar Benin Republic da kuma Cote d'Ivoire da South Africa da Lesotho yanzu hakan nan su muna tare da su da Rwanda muna tare su yanzu hakan nan a cikin China. Ya noman lemar kwaɗo yake idan mutane suna son su eh, lemar kwaɗo abu ne mai sauki wanda ba wai sai ka ɗauki garma ka je ko fatanya ka tafi gona ba mm. kana iya sarrafa kana iya noman cikin gidanka sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa domin jin yadda ake amfani da fasahar jinka wajen noman lemar kwaɗo. Masu wuraren mu anan muka ƙarshen shirin namu na wannan makon, sai a biyo mu mako mai zuwa inda za mu kamo ƙarshen wannan tattaunawar. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku shirin, musamman mawaƙon namu Ibrahim Lawandi Datti, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Nisar filhashin gumel ke cewa a huta lafiya. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Za mu fara da saƙon Haruna Muhammadu Katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a inda kai kira ga gwamnatoci ƙungiyoyi da masu hannu da shuni da ma sauran jama'a da fatan ba za su gaji ba da taimakawa 'yan gudun hijira da abubuwan da za su inganta rayuwarsu duba da ganin cewa suna matukar bukatar agaji ta gaba ta haɗin gwiwa ce wacce ta fito daga sani mai lange-lange yalwa ya wuri da malam ango malamin makaranta ya wuri da hamza galadima birnin kebbi kuka ce assalamu alaikum voa hausa don allah ku bamu dama don mu ta yi al'ummar duniya murnar zagayowar ranar 'yan gudun hijira ta duniya ganin irin mahimmancin wannan rana ga wasu 'yan uwanmu 'yan arewa maso gabashin najeriya da ke cikin wannan hali na gudun hijira da fatan mahukunta za su gaggauta da su gidajensu domin su ci gaba da rayuwa kamar kowa yau ce ranar 'yan gudun hijira da majalisar ɗinkin duniya ta ware hakika wannan rana ya zo daidai lokacin da ya dace duba da yadda ake cikin watan azumi ina kira ga masu hannu da shuni da su taimakawa 'yan gudun hijira domin su samu damar kammala azumi lafiya da kuma yin bukukuwan sallah lafiya allah ka ba mu ikon taimakawa amin sako daga abbas baffa cilade jihar Bauchin najeriya sai kuma wacce ta fito daga comrade usaini abba dabban dan kishin ƙasa jihar bauchi ka ce aure ibadar allah muna fata matasan ƙasar gambia za su amsa kiran gwamnatin ƙasarsu wacce ta kira su cewa su dawo gida domin yin aure kamar yadda ta sanar musu. hakika hakan abu ne mai kyau idan har za su ɗauke musu ɗawainiyar auren gami da samun musu da aikin yi domin dogaro da kansu domin ba wai su yi auren ba su tsallake su bar matan shi kuwa ibrahim rabilu tsafe jihar zamfara cewa yi assalamu alaikum don allah muryan amurka ku faɗa masu hannu da shinu cewa kada su manta da talakawa da marayu a cikin kyautar sallah don samun ƙarin albarka Allah ya ba da ikon taimakawa amin. Da ƙarshe sai wacce ta fito daga Atiku ɗan yarbawa Barbejo daga Accra Ghana ya ce don Allah VOA ku wa gwamnatin ƙasar Ghana da ɗauki matakin hukunci mai tsanani ga duk wata ƙungiya da aka kama ta ɗaukar doka a hannunta duba da yadda hakan ya kama hanyar haifar da rashin tsaro a ƙasar ta Ghana. To masu sauraro za a yi mana afuwa saboda karancin lokaci ba za mu samu karanto muku takaitattun labarai ba amma za mu dasa aya a nan sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim Alfa Ahmed da ya taya na gabatar da shirin da Mr. Daniel Brown da Sa'ida Hamdun da suka hada shirin da bada umarni da injiniyan mu na yau Mr. Pete Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.